Bajora ce babi na goma sha biyu. Bismillahir Rahmanir Rahim tun da Hajjiyar Mariya ta samo fitsarin Alhaji Hamda ta fara damun Asabe da kira da kirar waya. Asabe kuwa ta rasa me muke mata daɗi dan har yanzu ta kasa yanke shawarar kai fitsarin hanne. Wata zuciya ta ce ta ce kawai ki samun fitsarin wata yake kai dan gaskiya ba za ta iya kai fitsarin hanne ba musamman kwana biyu nan da ta kuma kyautata mata kuma har nuna mata ta yanzu ba ta tare da ɗan Ɗanliti, dama ta san hannu ta fi ƙarfin ɗan Ɗanliti kawai dai cin kuɗinsa ta yi ta bar sa. Shawara ta yanke in ta je gidan lantana ta samo gashi a shara tunda daman lantana kiso take yi tana dawowa gida ta shiga banɗaki ta da kwalba ta tasa ta tsula fitsarinta a ciki ta rufe sannan ta fito kai kayo ta shiga tana nazarin In kuma kashe ta ake son yi fa? Wata zuciyar ta ce, "Ba wani kisa, kawai dai tana son ta raba ta da mijinta ne shi ya sa, to in dai ko ma me za ta ba da nata fitsarin ta ga yadda abin zai kasance." Ajiye fitsarin ta yi a gefen katifar da ta sannan ta fito don ta siyo kati ta kira Hajiya Mariya. Ba daɗe da fita ba gida ya shigo cikin gida. duk a gaje yake ko da ya shiga cikin ɗakin zubewa yayi akan katifa yana faɗin wasu bayanan ita kuma wannan uwar yawon ko ina ta tafi ko ina tayi haka idanunsa ne ya rufe akan idanunsa na rufe kawai yayi wurgi kawai ya wurga hannunsa kan kwalbar da hannu ta ajiye kan hannun da asibiti ta ajiye buɗe idanunsa da ya jawo kwalbar ya buɗe yayi ya shinshinawa ai kuwa zarni ya kai hancinsa da sauri ya yi jifa da kwalban fitsarin ciki kuwa ya zube dukkansu tsaki ya ja sannan ya fara masifa asabe kawai dai ta fara samun matsala ne da za ta fara ajiye fitsari a kwalba tsaki ya ja sannan ya miƙe ya ɗauki buta ya fito ya ɗaure hannunsa asabe na siyan kati ta shaida wa hajiya mariya ta kammala komai ita take jira nan hajiya mariya ta ce ga ta nan zuwa yanzun nan suka yi sallama asabe za ta shiga gida suka ci karo da lantana nan suka yi tsaye suka fara hirar gari dan liti bayan ya ɗaure hannunsa ne ya komo ɗakinsa ya kwanta can ya miƙe a firgice dan ya tuno da irin jarabar asabe akan wannan fitsarin da ta bar da ya barar mata saurin ɗaukan kwalbar yayi ya buɗe sannan ya zura a wandon shi ya saita ya shi ma yi fitsari ko da ya gama sai ya rufe ya ajiye kamar yadda take don ba ya son ta zo ta katse masa baccin da zai yi. Suna tsaye a kofar gida ita da ɗanta na Hajiya Mariya ta ƙaraso da sauri Asabe ta tare ta da fara'a sannan suka gaisa bayan nan suka jera suka ja gefe Hajiya Mariya ta kalli Asabe sannan ta ce ina saƙona Asabe ita ma ta miƙa mata hannu tana cewa Hajiya tana faɗin Hajiya ni ma ina saƙona Hajiya Mariya wata jaka ta ɗauko ta ba wa buɗewa asibi ta aikuwa ta hango kuɗi shimfiɗe a ciki da sauri ta rufe tare da rungumowa sosai ta shiga ciki. Ko da ta shigo cikin gida bata samu kowa a tsakar gida ba tana shiga ɗaki ta samu ɗan har yayi barci sai munshari yake yi sanda ta yi a hankali har sai ta adana jakar kuɗin sannan ta ɗauko kwalbar fitsarin ta kuma gashin da ta samo tana komawa ta bawa hajiya mariya da sauri ta ansa tana mata godiya sannan suka rabu asabe cikin gida ta koma ta gida ta dawo ta shiga ɗaki ta zauna sai duban jakan jakan kuɗin take yi abinta tana son ta kirga ta gya nawa ne amma babu dama saboda ɗin da yake bacci tana zaune a haka har aka kira sallar magariba hajiya saluba tuni hajiya tuni mai dillaliya ta samo mata jinin mace haifuwar fari ta kai wa bokanta Alhaji Hamza yanzu ya fara juya ta fara juya shi yadda take so don har tsawa take daka masa dan ta ga aikin boka yayi ko kwata yana yi yana yi kwata-kwata yanzu ko kiran Hanne baya yi a waya kuma ko da Hanne ta kira shi baya ba ko da Hajiya Mariya ta kai wa boka abin da take bukata ai ya hada mata magunguna ta taho gida cikin murna da samun nasara Asabe kuwa ko da ta samu ta kirga kudin sai dai ta ga dubu ɗari biyu dubu dari biyu Hajiya Mariya ta sake kabata ko da ta kirga ta kira ta a waya sai ta ji ta yi blocking ɗinta Aiko asibiti ta ringa zage-zage tana faɗin sai ta fanshe duk daren daɗewa hanne kuwa tun da ta ga alhaji hamza ya daina kiranta a waya ita ma ta fita tsabgarsa alhaji sani ne yanzu kusan kullum suna a tare dan sai ta yi da gaske yake tafiya wani lokacin ma gashi yanzu kusan kullum sai ya mata maganar aure don so yake yi ya turo hanne ta daga hanne da ta ga da gaske yake yi sai ta fara tunanin inda za ta fara don tuni ta yi sallama da gidan iyayenta tun lokacin da tsohon mijinta malam shehu ya sake ta suka kore ta daga gida ganin alhaji sani ya takura ya sa ta shirya faɗa masa gaskiyar labarinta in har zai aure ta tun da ta san ba zai yiwu a ce an yi aure ba tare da ya san ita wace ce ba hajiya mariya kwana biyu kwana biyu maimakon ta ga aikin boka ya fara cin alhaji sani amma alhaji sani sannan ta ji labarin alhaji hamza ya je neman aure hanne sai jin shiru ya sai yanzu kusan kullum ma faɗa suke da alhaji sani wani lokacin ma sai ta yi bacci yake dawowa cikin gida duk abin duniya ya dame ta ya yi mata yawa ko da ta je gidan ajiya sailuba ranar sai ta samu alhaji hamza yana girki hajiya sailuba ta yi ɗaiɗai abinta tana tatin sosai ta yi mamakin yadda ta take juya mijin nata irin yadda hakan washe gari ta koma wurin bokan nan ya shaida mata, "Ai, tun ranar da ta kawo fitsarin nan da gashin ya san duka ba na wanda ya sa ta nemo ba ne ba, ko da ta nemi ya sake mata wani aikin sai cewa ya sai dai ta kawo masa jariri jariri haifuwar ƙarshe wato wanda daga shi uwar ba ta sake bata ta gama haifuwa haka hajiya mariya ta dawo gida jiki duka a saɓe ta shiga tsinewa a asabe tare da cin alwashin sai ta je har gida ta ci uban ta ji ubanta ashe wanda ashe wanda ashe gwani da bata bata kuɗi masu yawa ba da sai ta yi kuka duk da haka ma sai da ta biya sai da ta ma sai ta biya ta kuɗin ta ta biya ta kuɗin da tun da aikin da ta sa ta bata yi ba hannu yau suka yi ita da alhaji sani za su je gidan abokinsa kuma a nan yake yanke shawarar bashi labarin ta kaf. A wajen ƙarfe biyu da ta shirya, ya zo ya ɗauke ta suka tafi gidan abokin nasa. Hajiya Mariya ta duro gidansu Asibe tamkar wacce aka bankaɗo ta. Lokacin asibiti tana tsakar gida tana gyara wake za ta yi awara. aiko asibiti na ganin Hajiya Mariya ta miƙe tana faɗin Allah ya kawo min ke muguwa wato ki ni za ki damfara ki bani kuɗi da ba da basu cika ba Hajiya Mariya cike da jin haushin yadda ta dubi hanne ta dubi asabe ta ce ai ke ce babbar mu na muguwa wacce bata ta bata son alƙawari ba ni zaki samo wa ko ko komai na ƙarya ki ce na hannu ne to wallahi sai kin bani kuɗi na malama nan fa faɗa ya ƙore ga shi gida babu kowa asabe ta zage ta dinga dukan hajiya mariya ifu hajiya mariya take tana neman tana neman ceto rai abin fa ya faskara dan ba wanda yake jinta bare ya kawo mata agaji ga asabe da ƙarfi tamkar shari'a ta zage sai lorarta take Hajiya Mariya ganin Asabe na neman yi mata lahani yasa ta daga ta dage ta gintsire hannu ta gintsire wa asabe cizo a hannu ai kuwa da sauri asabe ta sake ta tana tana jin asabe ta sake ta ta waje da gudu ko gele babu sai da sai da kyar ta samu wani gida ta fake ta haɗa matar gidan da Allah da annabi akan ta an so mata mayafinta da kuma jakarta ta wajen asabe ko da aka je sa an so mata duk kuɗin da ke cikin jakar asabe sai da ta ɗeba sannan ta bada aka kawo mata hannai suna shiga gidan abokin alhaji sani mai aikin gidan ta tare su ta kai su ɗaki masaukin baki bayan wasu mintuna sai ga alhaji hadi shi da matar shi Hajiya Umma Hani suna shigowa cikin ɗakin Hanne ta zabura ta miƙe tsaye tana duban Alhaji Hare shi ma tsayawa yayi yana duban sannan ya shiga duban Alhaji Sani Umma Hani to ummi hantil ta ce hanne dama kina duniya alhaji sani tuni ya koma ɗan kallo don kukan hanne shi ya ta shiga ta durƙushe a wajen alhaji hadi kuwa a fusace ya kalli hanne yana faɗin me ya kawo ki gidana maza ki fice tun kafin raina ya baiti alhaji sani ya miƙe yana cewa koma ma dai me ta yi maka ya ya kamata ka kyale ta tun da tare muka zo da duk da muka zo da ni tare ko hajiya hanne ta zame ƙasa tana kuka ta ce kai hakuri ya hade wallahi ba laifina bane ba shi yasa babu shi yasa ba ku fahimce ni ba tun lokacin a lokacin sannan da kuka yi nuna mini ita ce ta sanadiyar da na bar gida tun tuni nake son zuwa gida amma ina gudun yadda za ku karɓe ni shiru alhaji hade yana fitar da yana fitar da wata iska mai zafi daga bakinsa. Alhaji Sani ya dafa kafaɗarsa sannan ya ce, Ka kwantar da hankalinka abokina komai a hankali ake binsa. Ina son ka ku fidda ni daga cikin duhu. Na ji ta kira ka da yaya. Alamu sun nuna kai ɗin yayanta ne. Ina son sani me alakar ku, please. Zama Alhaji Hari yayi ita ma Ummu Hani zama ta yi sannan alhaji sani shi ma ya zauna hanne da ke durƙushe tana kuka kowa ya yi shiru a wajen sai kukan ta kawai ta tashi alhaji har ya dubi alhaji sani ya ce hanne dai kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya muke da ita kai ina son in ji ta ya kuka haɗu har ka kawo sa gidana alhaji sani ya kalli alhaji hadi ya ce hanne ita ce wacce nake ta baka labarin ina son aurenta daga wannan ban san komai a kanta ba kuma ban san ƙanwar ka bace ba sai yanzu da ka shaida min hakan alhaji hadi ya jagoro numfashi sannan ya ce mahaifinmu malam kabiru mai almajirai sannan sananne ne a garin gargo matarsa ɗaya wato mahaifiyarmu nene ramatu bayan bayan tafiyar malam da kwana biyu malam ya kuma dawo wa ɗakin ahne sai dai wannan lokacin da hanne ta ƙi bashi haɗin kai kamata yayi ya zane ta da bulala tun daga lokacin malam shehu ya maida hanne tamkar wata jaka kusan kullum sai ya doke ta sannan tuni ya amshi budurcinta abinsa amma duk da haka baya saurara mata a kwana a tashi hannu ta samu ciki kuma har a wannan lokacin wahala yake bata ko a gida ya ƙi ya bayar ya barta ta je gaishi kullum sai ya zo gun malam ko sai ya zo mahaifinmu ya ce hannu ta yi masa kaza da kaza a lokacin mahaifinmu in ya yi in ya in ya yi ƙura zai je sai ya ta bashi haƙuri yana cewa za ta daina wani lokacin ciki cikin haka cikin cikin da annabi samu ba ƙaramar wahala take ci ba don laulayi take kamar mai wahala mai wahala ma duk abin da ta ci baya zama a cikinta duk ta bi ta lalace ga uban aiki da matan gidan suke jibga mata tamkar wata jakar su shi ma kuma ba a bangaren malam shehu sai abin da ya yi gaba tun da ya ganta da ciki ta fice masa daga rai musamman da ta rame ta koɗe kusan kullum sai ya mare ta ko kuma ya doke ta su ma yaran gidan kullum cikin yi mata fitsara suke yi gashi ya hana ta zuwa gida kuma shi ma mahaifinmu ya hana mu zuwa mu da matanmu akwai lokacin da na lura umma na gidan a ɓoye tura gidan a ɓoye don ta gano min lafiyar hannu amma abinda daga ƙarshe sai daga ya zamar min tashin hankali a ranar da ta je samun matan gidan ta yi suna dukan hanne har da yaransu ko da umma hain ta ga hakan nan nan ta shigar wa nan amma sai suka ce wai umma hannu ta zo ta zuga hannu ta zage su baki ɗayan su zance har gun mahaifinmu ya je dan tuni malam shehu ya je ya faɗa masa ai nan da nan ya kira ni ya ce min muddin na koma bari matata ta je gidan hanne wallahi sai ya tsaba min kuma sai na rabu da matata matatawa wannan hukunci da ya ɗauka mai sa muka tattauna muka zubarwa sarautar Allah idanu bayan wani lokaci na taho nan Kano kasuwanci kasuwanci a nan kasuwanci na a nan kwana biyu na tattara da iyali na muka taho nan gaba ɗaya wata rana malam Shehu ya sa hannu wanki ranar bata jin daɗi ya sa ta yin wanki ko da ya zo ya ga bata yi ba bata yi masa wankin ba kawai sai ya rufe ta da duka har ta sume nan cikin nan cikin jikinta ya zube tunda ya ga haka tuni ya garzaya ya je wa mai sanarwa mahaifinmu wai hanne ta sha maganin zubar da ciki gashi can yanzu haka ya zube tana sume mahaifinmu ya ce masa tun da haka ta zaɓar wa kanta ina so ka tabbatar mata ka ba ta takardar ta kuma ka shaida mata ko gida gidana ka ta ko gidana ta tako ban yafi mata ba aiko mallam shehu na komawa gida ya ga hanne duk tayi zuru-zuru ga zuru ga jini har lokacin bai daina zuba ba tuni ya samu takarda ya rubuta mata takardar saki-saki uku ya bata tun da ya bata takardar ta je tana kuka wanda ta rasa na menene na daɗi ne ko kuma na akasin haka haka ta kimsa jikinta ta taho gida da takardar saki a hannunta sai dai malam shehu ya manta bai shaida mata abin da mahaifinsu ya fice masa ba tunda tun daga kofar gida mahaifinmu ya hana ta shiga cikin gida marinta ya shiga yi ta ko'ina yana faɗin wallahi ba za ta zauna masa a gida ba sai ba za ta ai bai san cewa ya haifi kangarariya ba sai yau mahaifiyarmu tana kuka hannu na kuka tana magiyar ya bar hannu amma cewa yayi in har ba ta koma cikin gida ba to tabbas ita ma za ta fito ta bi hannu can su je su rayu tare haka tana ji tana gani hannu ta baro ƙofar gidan tana ta kuka